a yau boko haram ya zama riga ce sai a sa ta a zo a yi ta'adda a kashe mutane a koyi kone kone a ce da boko haram har yau har gobe ba wanda aka kama musamman aka kai shi kotu musan shi wane ne wa ya tura shi ta yaya yake wani abu kullum sai a ce an kama mutane shikenan baka sake jin duriyan abin da ya faru kana cikin masu tantama ne akan cewa wannan kungiya da ake cewa boko haram tana da wasu alamomin tambaya na babba babba ni na cikin ma ba ma tantama kurun ba ni na na na na imani cewa boko haram din yusuf da aka soma a yau ba su ne boko haram din da muke da su ba ba su ba ne da ina kake ganin wannan sun fito wannan wannan an girgiro wani wani su ne aka aka sanya su aka sa musu rigan boko haram suke mana ta'addanci a arewa boko haram na na, na su me, me suka soma da shi ai eh, 'yan sanda suka fara yaka su kuma me suka ce suna so su kafa daula ce ta musulunci to ya za a yi wanda yake so ya kafa daular musulunci ya bi musulman nan yana kona musu gidajensu yana rusawa yana kashe su wane da ka kafa daular wane da ka mulka an kai kafa daular so shi yasa muke da ayan tambaya su wane ne suke wannan dukiya ga baki daya a kona gidaje a rusa eh, mutane a kashe su wanda yake so kafa daula kenan mu mun imani cewa akwai wata a ƙasa ka dubi abin da ke faruwa sau nawa ake kashe mutane a north a jihohin eh, arewa maso gabas ka taba ganin shugaban kasa ya je ya zauna wurin ya jaje wa mutane amma in sa bom a abuja a ranar za ka gan shi ya fito ya yi magana. Wace hanya ce kuke ganin za a wajen magance wannan matsala? Wato, kamar yadda na faɗi za mu wato abu na tsaro irin wannan ba wanda za mu fito mu ce ga ga matakan da za mu ɗauka wani ba ne. Babban abun shi ne dole ne mu kirkiro hanyar da za mu kare kawunan mu. Don ba za mu dogara ga eh, eh, 'yan sanda ba ko ba za mu dogara ga soja ba a yau an waye gari sojojin suna nan ana kashe mutane yan sandan suna nan ana kashe mutane ba su hana komi ba to mun zauna muna tsammanin wa'annan za su za su kawo mana tsaro za mu samu ba mu samu mutanen mu na mutuwa a koyaushe ana kashe su akwai ma zargi cewa su ma sojoji su ma sojojin duk lokacin da aka yi suka je kudin su mamaye mutanen mu su kashe su gawawaki ko ta ina so wanda zaka dogara gare su kenan in gwamnati ba ba ta kare ka ba su kenan sai ka kwanta ka jira mutuwanka wasu na ganin ana zargin juna ne game da maganar tsaron nan wasu jami'an gwamnati na cewa manyan arewacin Najeriya suna da hannu akan irin wa'annan abubuwa wasu na ganin saboda musamman gwamnatin da ke mulki ba daga arewacin najeriya nan take ba yan arewa kuma suna ganin kamar gwamnati na da hannu a wannan abu ba ku ganin lokaci a aje maganar zargin juna a fito da mafita to bari tambaye ka kaza dufin don saboda ina don bani son don bani son good luck yau yana shugaban kasa sai in je mamaye mutane in kashe su me yasa ba za mu je mu yaki good luck ba in dai zargin gaskiya ne sai mu je mu mamaye mutanen mu mu kashe su don don ba mu son gurla abinda bature yake cewa how na i cut my nose to spice my face saboda haka wannan zargi magana banza ne akwai wanda su akwai akwai magana a ƙasa dajin sambisa sojojin mu mun yaki a kurmin eh, kudu wanda shiga sai ka sai ka sai ka sa da itatuwa kafin ka sa kafa yau a ce wai dajin sambisa wanda kana kana nan zaka kalli eh, mil eh, nawa gaban ka a ce wai sojojin mu wanda mu muka taso da su sun kasa shiga dajin nan gwamnati ba ta da niyyar ta yaƙi abin nan kuma muna mun imani cewa tana bayan wannan abu don ba in ba haka ba me yasa ba yi a kudu boko haram ba zuwa kudu